Allah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة subhanahu wa ta'ala shi ba ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wanda ya yi boka a bokanci baya tare da Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya a shin za mu yarda da wannan cewa ba tare da Allah sallallahu alaihi wasallam a ni ba ba zai yarda ba ina da kai ma ni ta Allah ka ce kai ma haka mu ma haka sai mu yi da shi boka ne a wannan min sihi min sihi ma ta da masana kuma ba ta da kalmi da shida aure ko tira da ko aka kai kuma ko da zai ya mai kuma shi ba ya ta da masana kuma abubuwa ce lai da ni na manta tsariya aure ko tira da لتبينوا كون الناس ولا تكفرونه كذا بقولي كذا بقولي ربنا انا في اول الصفه مثلا انا صلى الله عليه وسلم كذا بقولي ربنا انا في جبال لن كان وقال لك في جبال بدا ركع عام الكتاب بعد هذا para dan abin da mutum ya samu a duniya an kan sani da yake cewa ba sun tafi sakabatu sakabatu to tir da ciniki irin wannan ciniki tir da irin wannan ciniki ya zama ga abin da aka ne kuma a ruka a yau sai ku yi sai ku koyi kuma ba su kuma duniya ya ce tir da wannan wa bi sabbin bayani wa ya'tuhu kuma tir da ciniki irin mutum ahlul kitabi yace wa bi hada to a wannan تهذيب العلماء أنا توكلت على بيت أن يسلكوا مسلكهم بهنيا أهل الكتاب أظن أن لا يتوكل الأولى جنة مسلمين يشوف لكن سواء أنا توكلت على بيت تبسما بهنيا كفرت أهل الكتاب فيصيبهم ما أصابهم أظن أن أهل الكتاب في كلمة zai ji gawa ya kuma wihin masalaka wa kuma yadda a kasance da aka yi kitabi kuma malamai ne a kuma haka ba da ulama ibi na kan malamai an yi kuma ba da ainihin min alimin da aka yi su ba da abin da yake gurin su na ilimi mai amfani a jami'a wa da aka yi amfani shi ne ke nuna aiki ya zama na gari wala ya kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi kuma yi da irin wannan aya Allah ne kuma da wata ya taɓa yin ta mana irin ta Allah ne kuma da wata ya ga mana cewa innal ladina yakfuruna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun innal ladina yakfuruna ma anzalna Allah ma anzalna min al-bayyinati lalli yusiku ya Allah والهدى تجهو يأشيه الله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بعد أن لا يقل وكم الكتاب في الكتاب لأن الذي غضب لأن الذي يسوء أولئك يلعنهم الله ويحكم أن لا يكون ويلعنهم اللاعبون لأنهم رسيوا فيهم wannan yana da ta kokari ba kan malaman yahudawa da suka koyi fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka koyi wasu ayoyi musamman ayoyi shi ne wanda yake sanke gida yalla bai kuma ta da wannan ayat ulai ayat yang kita sebut juga. Inna Allah yang berkuasa atas segala Allah ya tsare ku أبو رحمه لا شك في الظهر في نفسه يمسكه يا أبدا أن لا يكبر أبو هريرة رضي الله عنه في سواه وإذا أن صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه جوا أحسن منه وأنا عن علمي يقوي يكيف أرتب يوم القيامة بإنجاز من نار إذا أصاب الإنسان لو كان بالقيامة حديث أبو داود يرويه نار فجأة 358 أبو آه، أبو داود ولم يكن الاجتماع والسنن من 649 نبيه من الذي كده أربعين دلالة ابن ماجه اجتماع ويكون حديث الذي فيه 60 دلالة نرسل إلى أن ولا دون أن يؤمن فكتبه سيقول ألزم يوم القيامة بمجرد من نار

لأنك إذا ما رأيت لا تفرج لا تهتم إلا العذاب على الدنيا عذاب أليم فتنصرنا العذاب من الدين الدنيا إما كان بسبب النزول بدأت من كيف يكون تعالى فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو إلى ان صلاه بداه واعتذروا إليه وعلقوا بقوة تساووا قدر زكريا وقبل زكريا وجلد واحد وأهم أن يمتوا بما لم يفهموا وما سيأتي بالتسليم أقول لكم أكثر من بالتسليم يزال ذلك kuma ba su yaƙi ba amma kuma suna buƙatar a goge musu ko magani ma a kawo da su sai su matsalar sai wannan ayar ta doka la ta taɓa tallafi da ya taɓa kuma bi ma a kada sai da zama su ce farin ciki da abin da suka aikata wa yuhibbuna an yuhmalu bima lam yaf'alu kuma suna so kaga suna so kai wanda zai wannan wannan wani wato wa yuhibbuna suna kan a gode musu da abin da ba ba Allah ce ba ta saba ta hudu ni ba ba da su da al'ada kada ke da nan su za su tsira daga azaba da rabuwa za su sani alhaji to kaje rahimahullah ta'ala yake ya'ani bi al-mu'ain ana rubun masuriya masu yi a aiki sun yi amma ba su ba kuma suna rubun a gode musu da yin da aiki kai ne wanda ka yi salatun laifi ba kiyamun laifi sannan kuma kana neman a gode maka a cikin aiki abin yi sallah da gari aiki farayin da suka wuce ai muna bin su aiki alamin kuma bai yaki zai ke cewa an tuka tasiri na bi malamu wanda suke tara suke yawaita abin da ba babu ba abu ba na su bane amma kuma sai su yi wa kamar nasu to Allah ya gama su kan irin wannan aikin kai abu ko ba kai abu ba kuma kana so a goge masa a kan aikin wani yana da kai mutunta in kana so kenan wai yuhibbuna an tumma bi ma la yaqala kuma suna kan a goge muku da abin da ba aiki aikata ba to don nan in an goge maka a kan abu alhali kai ba so kake a goge ba yanzu me yake nuna kenan abu zan mai bifani yace an tambayi manzon Allah صلى الله عليه وسلم سوى أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحفظه الناس عليه يا رسول الله صلى الله عليه mutumin da zai aiki alkhairi sai da su ne mai a kan da yi ne yanzu ya yi da zai shiga wannan aya ko zai shiga ba ba zai shiga ba inda kai ka yi aikin alkhairi ne ba wai kana jin mutane su goge maka ba ذا الله تعالى تلك تلك عاجب مشكلة المؤمنين وتجدك بشارة تجدها تغني بشارة تجدها تغني فمقصود أحيانا مدوبة على المؤمن ويحبون أن يقبلوا سنة صور بما لم يفعل لا بد ما تستطيع لها بعيد بني كما قلنا فهو لما قلنا التي فلا تتبعهم بمفادة من العذاب وكذا كيف تزداد كثيرا بمفادة تزداد كثيرا من العذاب كالعذاب من أي من أيهم ينا خير من عذاب ويا كذا خير من سوى العذاب كذوبا ولا جسم أدني ألا يسلم ذكر الله حديث تكالسي فيه رسول المسلمين أيهم من أيهم أجل له بيوم da ɗari uku da tamanin da tara san yabo san mutum a yaba mai al'imamu tirmidhi a wannan namba ta ce da dubu biyu da uku da talatin da tamanin da tara حدثه عن شفيا الأصبهي حدثه يوانا مسلم تأتيك من شفي الأصبهي في بها عقبة بن مسلم أنه دخل المدينة شيء شفيع يأتي بيت المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس إذا هو مسلم يأتي كان فقال من هذا ليش تنبيه وانا ولا مسلم كذا فقالوا أبو هريرة إنت وانا شيني أبو هريرة فدلوت منه بشما سيكون حتى قعدت بين يديه هل يكون قتل أبو هريرة وهو يحدث الناس ثم أبو هريرة كبير وتأتي فلما سكت وقال لغة بيته في ذنبه تعالى قلت له إن فريد الجبريل أبو هريرة أسألك بحق وبحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت لجدك يا رب إن على كذا ألا سمعت حديث لبدله من الله صلى الله عليه وسلم أقلته وعلمته حديث لكان كالسيح ومكبيه أبوه ليزيه أبو عمرو إن شاء الله أنها كالتي كما تنسى وما الله أبو هريرة لا يقول ذكر بحديث ثم نزل أبوكم مثلا غدا في أبو هريرة فمكث قليلا يدعو زونا فدل أبوه ثم أحاط فيه فكبر فقال أنك حديثا إذا كان ربنا عز وجل حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل إلى مصلى الحديث في هذا البيت أو المساجد ما معنى أحد غيري وغيره ما هو المسلم أبو هريرة ثم نسب أبو هريرة نسبة أخرى في مجلس ثم أقام فمسح وجهه في مرضه إلى البيت لذلك أنا لو كذلك لو حديثا حتى تجيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا حديث لما سأل صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيري دليل الدين كما أتمنى ذلك الله هو ثم نزل أبو هريرة نزلت الكفار أبو هريرة في ذات الله ثم نظر كذا ثم ثم أصاب ومسح ومسح وجهه في أبو هريرة يقول إشارة مسلمة يجي أفعل لو حدثنك حدث بها لك الوقت لو حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يا حديث تبقى الله صلى الله عليه وسلم وأنا وروحي بيتي ما معنى أحد طويل طويل لبني بيتي أنا أقول ثم نتراءه غيرة نشرة شديدة في أبو هريرة ثم أطول سنة بعيد ثم ما سبحانه يرى ينزل إلى العباد ليقضي بينهم الذي تقوم به كتب زكاته وكل أمة جاثية قوت الأمة أنهم أنعت بنورها لذلك فأول من يدعو به رجل جمع القرآن فربما تدعى إلى أعصاب إنسان mutumin da ya haddasa Qur'ani kaga ba haddasa aiki بعيد الإسلام ورجل قتل في سبيل الله يقوم بما تدافعه في سبيل الله ورجل كثير المال ليا الحاج ليوم يوم فيقول الله للقائل أن يكون هذا القائل مكة في القرآن هو الآية تقول وهذه هي الدولة يا يقرأها ألم أعلمك ما أنزلت على ban karanta da kai ban da kai abin da ta tabbata manzo ba sai ce bala ya rabbi haka ne ya Allah sai Allah ya ce fa ma da alimta fima alimta fa ma da alimta me ka aikata fima alimta abin da ka sani sai ce كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار هي أنها تقول القرآن da لنا هذا كيف بدأت تجربه فيقول الله له كذبت لأنك كنياتي وتقول له الملائكة كذبت ملائكة كنياتي ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان صائم أبدا في الحدود من السواد وكالدين فقد قيل ذلك أبدا إيه لأن يقول له ذلك makarantar Qur'ani saboda ke ba mu da zo da ya kama da duk abin da za mu dinga yi mu yi ne da Allah wannan abin da yake da wani shi ne ba da ko kuma amma ba kuma da kana kuma ko ki da wani imani kai ma da karanta ba kuma wa a ga shi muna da rawar imani ko muna da karfin imani ne hujjar da take da shi na imani inda hujjar ne ko da kun gada mun yayi wanda aka yi kasance ya masa daga gidan nan Allahu musta'an sai a zo da ya al'ad ya al'ad kaga akwai ne kenan akwai kuɗi sai Allah ya ce mai alaƙa wasu alaika kai da za ka gani ban yi wata maka ba ban yi wata maka dukiya ba hatta nan a da aka tattaki ila ahad har ya kasance ba a bukatar wata ne wani wuri wani a cikin rawata ya bala ya rafa ta kai Allah ta yi wa rafa mutum Allah ya tambaye shi ba wai tarin mutum ba mai kai da mutum shi ne babban magana ba tarin mutum da ka tara ba kana da kiyar kaza mai kai da kuɗi sai Allah ya tambaye shi ba ma za a minka kima a atalinka me kai a cikin abin da na baka to shi wannan yana da kokari ya ce kullu akhiruna ina sadaka da minka wa atasaddaqu kuma ina sadaka da Allah kada ma da yi ba ke wa ya Allah Allahu lahu sadaqta yana cikin ya kake وتقول الملائكة له تدفع على في قيامته ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواب وتفصيل ذلك هذا سيده سبق يرى سبق يرى تعطيل بين دون الملائكة إلا يجيش التي في كائن جمع في كلمة سلطان الله تعالى يقيم ذلك ويؤتى بالذي قتل من سبيل الله za a zo da wanda aka kashe cikin sabilillah kaga shi ma na mace ya rabu bi ina inna allaha yatara min al a anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna zalika cewa ya mutu kan aljanna ne a ce ka san kuma cewa mai ke ba za a zo da shi sai Allah ya ce fa ma za ku rika to akan ya ka kashe kake kai mun gani ويقول في أمرنا بالجهاد في سبيله كاي وكيا ألا بالجهاد لنوك المهجنك فقاتلت حتى قتلت بمياتي حتى تشمت في الله يتكيا بي ملكوما تكيا بي في الله يتكيا بل أردت أبن بميلي أن يقال فلان جميل أتي أيوان ظلومي وقد قيل ذلك ثم أنا لا كانوا هذا ويحبون أن ينبذوا سن من يقول هنا بينكم بلاء الرؤيا الله يكرمك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فزعل الله عليه في بدا ويوحي هريره يا ابا هريره اولئك الثلاثه وان لم عليكم والخلق لا يسعر فيهم النار يوم القيامة فربما أن يتعرفون بما تصفقون كان القيامة kata abu da ya tafi da littafin ko shi wani gidanki da wata ne kuma su kawai da wani ko abu da da dai ne a fara da ba a fara da umma ko kuma sai ba ki labari an da ki bayyana wanda ke da mala'ala mu'awiya shi ki bayyana ليس من أبو هريرة ليس أبو معاوية ابن أبي سفيان ليس من أبو هريرة إيه قال أبو عثمان حَدَّثَنِي العلاء بن أبي حكيم أنه كان في اليمن بمعاوية يأتي بِهِ يتهم بِهِ بمعاوية يتي فدخل عليه رجل فأخبره بهذا أبي هريرة أقول لكم أنك تقول معاوية بها من يجيب حَدِيثٍ الحديث ده فقال معاوية في محرم ما ذكر به سوى قد قيل بهؤلاء هذا in dai wannan manyan mutanen makarantun Qur'ani me yawan ciyarwa fi sabilin lahi da kuma wanda yake hali a kasance in dai su dinnan an mutu wannan an ce ne a yuna da su ba kai na zama mutane mu kai hanke nan ثم بكى معاوية بكاء شديدا Muawiyah berkata, buka, buka, buka, hatta walanda anda mengharikun. Jadi pak, mungkin ada kata lagi, hatta walanda anda mengharikun. Apa itu kita semua Muawiyah hendak jadi macam tu? Semua tahu ni, tahu semua. Wakilnya kerja ada baru di syarikat. Kita mungkin yang pun terjadi ada kerja mana pun begini. ثم أراد معاوية معاوية قلبه لما يتذكر هو الآن بعد ومسك عن وجهه وقال سلك الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يظلمون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا son godiya yana kai mutum wuta san abokin mutum yana kai mutum zuwa ga Allah wannan Allah ne kuma da kuka yi kuma da munafikai da nan anan ne malaka tabarrahu bi mafazatin min al'adab kada ka za su tsira daga Allah ba su aiki ba ma suna so to shi ma bala'i ka yi aiki kana so a ba, maka shi ma duka bala'i to don nan mafita daga wannan shi ne mu duka kokarin ikhlasi mu duka kokarin koya ayyukan idan ke da yin suna ta na kokarin koya ayyukan mu za mu kasance da yawa amma har kullum zan zo bayyana aiki da sai an san ni ne kaza wannan ba shi da kyau dole ka samu ibada da biyayya da kake gurbawa Allah ko ma kullum a bawa Allah ko bawa Allah ya biya to kada irin wannan aiki shine mai kyau in yi aiki ba sai lalle an san ne ba Allah ya riga ya sani ba da kuma mun sani kuma karshen da zai ji yankin Allah zai nuna wa mu'minai ya wani mai wannan aiki to musamman yan siyasa su ne duk abin da za su yi aka samu mafi yawanci sai an san wani ne mafi yawanci ne da da yake tarihin wannan da za su yi kai naira ko tashi naira sai ya mutu yanzu sai ya mutu mutunta يتقال ثلاثة ميتي وعليني وعليني ولا رقم بجيني وما دوك اللي تعمل يقول لنا كميرا وما اللي تعمل يقول لنا ثلاثة أمار الزاجين يقول وكابرين كمان لك أيكي بدوك ما تيجي ولا لما ما نابو على هذا هو ما لا تسأل الذي بيت الله يقول إياك في مكاية جاءت كنا من فلا أتبعهم بمفادة من العذاب ولو عذاب أليم التي يكون العذاب من الأجل أن المجموعة تفتح عنه من فأقول عذاب بعض القيامة حتى ما يأتي إلى التفحيم تقوي إذا الذين اشتروا الله فيها ولهم عذاب أليم لكم آية كتير إنما نحن لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مبين لكما فجد الله لكما سبك وقتلوا الأنبياء بغير حق ونقول to la ka azabar Allah kan balbi ga shi wannan hadisi ne ke tsoratar da mu abu ko yake da yake kuma akan mutane da kuma manyan mutane a duniya ma da ke Qur'ani makaranti me yawan taimaka ma addinin Allah wanda aka kake domin jihadi kamar idan ka ce yake ƙarshen zuwa wuta Allah ya ce ku dole ku yi azabar Allah akwai su laifuka da Allah bai jima da baka zai tabbata cewa wanda suke yi kaza suna da azaba mai da dare rahama Allah sai wanda Allah ya yi yuridu man yashaa'u bi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما الظالمين ألا يزال عنهم عذابا من يدهم فقال الله يجب أن اللهم رحمة اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفتين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت منافقين ألا يكون بشأننا أبدا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي بشارة المنافقين لنا عذابا ميرة والمنافق والذي في ذلك كده كده عذابا أليما من كانت مجيئته ما تأتي في سبيل الله والذين يكتبون المال والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ما كتاب سنة الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة تابوا سنة وفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فشيخ من الكتاب ومن الله صلى الله cuta ta same ku ko ta azaba mai radadi ta same ku gobe kiyama masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ila yunquna rasulullahi lahu azabun alim ma fiya da cuta ta cikin mu'minai إلا الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة suka mutunci abin da ake akwai a dama mai yanzu don mutar da muke sawa ka je ka sake ni ba ni yau idan kawo to wala ki ka mu salatu lillahi kallimu Allah wa qiyam salatu la yukallimu Allah wa qiyam wala yanzuru ilayhi wala yuzakkihim wa lahum adabun bi alim suna da daba mai gadari sun kuma mutane kuma Allah baya kallon su gobe kiyama Allah ba zai mutu magana ba Allah ba zai tsarkake su daga zunuban su ba suna da azaba mai mai radadi azabun alimi Allah ya tabbata kai kada sai mutum ne yake cikin hadisi domin lokacin da yake da Allah a cikin Allah ba ko wani Allah ba ko wani ko ka fara da yi da sai bai

kiyaye wanda duk abin da zaka zai kai mu ta zai kai mu azaba kamar a can wanda aka magana da shi cikin nan la ta da sabata alladhi yakfuruna bima wani wa yuhibbuna kada suna san a kore musu da abin da ba su aikata ba kamar yadda kana so a cikin tashi maka in mutane in ka zo wuri a tashi maka in dai kana son haka man ahabba an da bi yawmil qiyamah duk wanda yake so a duka tashi ga yaƙi kana so a duka duki maka a yi kama wuri shi ke nan in da yaro kuke so to ba da ba ba ba da wuri da ka tafi da kuma ka da ma ba ka so ba shi da a kudo na kudo na ce a kai mun ke wallahi sai ka sai to gabe da zaka ne ba da san da baka ce da zauna a kan kuke bai ba ba ba ba ba ba amma da zanka na كان له ميزان القيامة فليتبوأ مقعده من الناس النار لكن كان من هذه المناطق الثانية التي لا يفعلها فكانت في مناطق الناس يبقى لما تطلعوا في لا يقولها كما إذا المسلمين يبدوها في ناس بلاني هو الغالب منها من أحب أن يتبدل له ميزان القيامة فليتبوأ مقعده من الناس لمن يتبقى في الناس يتبقى جماعة سبحانك اللهم وبحمدك الله أن لا min shay'in walika Allah shi ne mamallakin kowa da kowa dole duk mulki na Allah ne mai himma da ka duba Qur'ani ya kuma da mulki ya kare da ne da mulki a fatiha Allah mai himma da kuka yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah shi ne mamallakin ranar da kaga mulki ne Allah فلن تتجلها تتجلها أن هو سورة الناس قل أعوذ برب الناس من ملك الناس وأنه للملك جبار جبار كثير وعرفوه ومن بينهم كذا ثم تأتي على بنيه تدور هذا في كمين بنا وحنا وما تولى الكتب نملك إلى أجل الله تعالى لعل أن يكون هناك الملك القدوس السلام kuma Allah shi ne malikan mulk mamallakin mulki shi ne malikin na ilahin na shi ne rabba kulli shay wa malika dole ne rike za mu cikin mulki na Allah dole mu musulmai mun tabbatar mulki na Allah ne kuma dukkan zambai da tsaye na Allah ne kuma Allah ne girma da baka shi ne yake da kowa da komai da wannan a baya ko sallah ta tafiya ne لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قوة ما يدل da kuma na bayan kallon a kuma da bayan kallon bayan da bayan na bai la ilaha